demokradiyya a yau. Cikin shirin hukumomin tsaro ma'aikatan jama'a ne ko muradun masu mulki suke bi. Jama'a masu tsaron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya mun yi alkawarin kawo muku ƙarshen hira da malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke birnin Kebbi Abubakar Ɗantani Meli. Wadda ya fara bayani kan yadda 'yan sanda suka kama shi wai bisa umarnin da sanata daga mazaɓarsa Bala Ibnu na Allah ya basu. Kan zargin ya rubuta wata makala a shafin Facebook yana sukar ayyukan Bala Ibnu na Allah wanda cewar shi malamin sau biyu ya ce ya gan shi a talabijin a zauren majalisar dattijai yana gabatar da kujeri kan batun zirga-zirgar jiragen sama alhali manyan hanyoyi da talakawan wanda suke mazaɓar Bala ibnu na Allah suka fi amfani da su suna cikin mummunar yanayi. Idan Allah sa kun saurari shirin na makon jiya mun dakata ne inda Abubakar Meli yake cewa Bala ibnu na Allah ya turo ƙannensa biyu cikin dare bayan da ‘yan sanda suka sake shi, cewa a koma ofishin ‘yan sanda a janye ƙarar, amma ya ƙi. Za mu ɗora daga nan. Washe gari sun dawo da sahe suka same ni suka ce shi balan ya ce ya turo su wuri nasu su bani haƙuri game da abin da ya faru sannan kuma ya ce min lallai kada in sake karɓa duk wata gayyata da duk wani ɗan sanda zai mi ah, na ce mashi to wannan saboda an riga an rufe ita waccan ainihin kes ɗin an kashe shi na ce musu lallai in an kashe kes in su sun kashe kes lallai ni yanzu zan ɗaukaka ainihi zan buɗe nawa saboda na farko dai an ci zarafi na sannan an keta min haddi don abun da na yi ina da yaƙinin cewa babu inda na sa'a ma wani abin ga wani sakin layi na constitution na najeriya saboda haka nan ni yanzu ga zan ɗaukaka ƙara na farko dai na sani babu wanda zai iya ba da oda a yi arrestin ɗin wani in ba kotu ba na farko kenan lokacin da aka zo arrestin ɗina ba a nuna min wata wata arrest warrant da aka ruto daga kotu ba na farko kenan sannan abu na biyu ina son in sani shin cikin constitution na najeriya akwai inda sanata ke da ainihi wata fawa da zai odarin yan sanda su je su kama wani haka kawai aje a mai ainihin tambayoyi wannan ma yana son in sani to daga baya shi sanatan ya kira ya ke shi wallahi bai da hannu wurin kama ni gashi gashi na to na yadda bai da hannu wurin kama ni to yanzu ni matsala ta ita ce zan yi kokari in shari'a tsakankanina da ainihi su wayannan. da suka ainihi wakilce shi a wannan station din saboda akwai wanda suka wakilce shi wannan station da shi kuma police din da suka zo suka yi arrestin dina saboda haka nan ni na yadda bai da hannu ciki amma zan yi mai tambayoyi guda shidda in ya ansa min wa'annan tambayoyi to na yadda bai da hannu sai ya kasance shari'a za ta kasance ne tsakanina da 'yan sanda da kuma su wa'annan da suka wakilce shi tambaya ta farko da na yi ma ita ce ka ce baka da hannu wurin kama ni to me ya hana ka yi ƙara ɗan sandan nan da ya zo ya kama ni da sunanka kaga ya ɓata maka suna na ce na farko kenan abu na biyu shine kuma waɗannan yaran da suka wakilce ka a nan station ɗin su ma ka yi ƙara su don su ma sun ɓata maka suna na ce abu na uku shine ka ce baka da hannu wurin kama ni to ya aka yi lokacin da muke cikin station ka kira waya sau uku kana neman kai magana ne ce ba zan yi magana da kai ba baka da hannu ne sa ka ainihi me yasa ka kira waya wannan lokacin kake bukata ka yi ainihi watan ka yi magana da ni na ce abu na hudu shine lokacin da ainihi bayan na dawo daga station ka turo kannan ka muje a jaye kara mu je a jaye wannan kes inda aka gabata gaban yan sanda tun da ba ka kai shi ba me yasa ainihi zaka ce kai aje a jaye wannan kes ai wanda ya kai kes shi ke jayewa to in ba kai kai shi ba ya za a yi kai da ba kai kai ba ka ce kuma aje a jaye shi na ce tambaya ta ta zuwa gare ka ita ce ainihi washe gari ka turo ka cewa su gaya min cewa kada in sake ainihi wato ansa duk wata gayyata da 'yan sanda za su yi na ce in baka da hannu ya za a yi kace haka nan tunda baka kai kara ba na ce tambaya ta ta shida shine kuma ina na ina jira har yanzu ga ban ga an yi arrestin ɗaya daga cikin wa'ancan mutanen da ainihi suka bata maka suna ta ainihi zuwa a kama ni ban yi wani laifin komi ba sun ka bata maka suna ban ji kayi kara ɗaya daga cikinsu ba saboda haka nan lallai ni zan ɗaukaka ƙara kuma insha Allahu kamar yadda ainihi na riga na tuntuɓi lauyoyi na mun zo ainihi duk wasu shawarwarin da za mu yi mun yi kuma lallai insha Allahu za mu yi shari'a ta tare so bayan haka nan ainihi waccan asabar da ta gabata akwai ɗaya daga cikin ainihi yaran shi sanata da suka kira ni ainihi ta waya har suna barazana cewa lallai sai sun kashe ni wanda yake wannan nomba din mun gabatar ma 'yan sanda ainihi 'yan sanda sun yi bincike game da wannan nomba kuma ha an gano su wane ne wanda suka kira ni daga ainihi wannan waya daga kuma ainihi ko ina ne suka kira ni so wannan a takaice shi ne ainihi abin da ya faru tsakanina da ainihi shi sanata bala ibn Allah. The Voice of America, VOA. to ya zuwa yanzu a ciki wani irin hali ake ciki yanzu game da wannan al'amarin to game da wannan al'amari kamar yadda na gaya ma ainihi karan farko cewa lallai mun tuntubi ainihi lauyoyinmu kuma mun nemi shawarwarinsu sannan kuma insha Allahu kamar yadda na tabbatar maka a matsayina ɗan Najeriya kuma matsayi na mai haƙƙi wanda yake an keta min haƙƙi an ci zarahina ba akan wani laihin da na yi ba ainihi to lallai za mu gabatar da wannan ainihi abin nan gaban kotu ya kasance ainihi don ba don ni kaɗai ba ko don wani ma zuwa gaba kada ya kasance an ci mai zarafi kuma ya kamata ainihi waton ina da yaƙinin cewa lallai kotu za ta yi mana adalci na'am babu wani alamu watakila na sasantawa misali ko da idan shi bala'iru na ala da kansa ya yanke shawarar cewa bare zo da kansa watakila ya baka hakuri ya kuma nemi afuwarka eto eh a matsayinmu na ainihi watan musulmai muna da wannan yaƙini cewa duk lokacin da abu ya samu wani kuma ya kasance an nemi a sasanta to wannan hili akwai shi amma kamar yadda ainihi ya riga gabata kama ni da aka yi ba wani abun ya shafa ba a matsayina na ainihi a watan abubakar a'a na farko dai an keta haddin makaranta ta inda ainihi nake karantarwa duk lokacin da aka kama ni abinda aka yi ta rubuta cewa an kama abubakar eh, meli ainihi lecturer from waziri umar federal polytechnic which kaga shi wannan rubuta wannan an keta haddin makaranta to ita makaranta ta ji lallai wannan abu an shiga alfarmarta kuma ta nemi cewa lallai shi bala ya zo ainihi gaban makaranta ya nemi afuwa in ya nemi afuwa gaban makaranta to lokaci ne za ta iya dibawa ainihin su makaranta za su iya tausata su bani hakuri wanda yake an ba shi ainihi har zuwa watan goma ga watan goma babu wani ainihi abin da aka samu daga gare shi so shi yasa lallai kamar yadda ya gabata ainihi watan ran alhamis ɗin ta gabata mun zauna nan makaranta mun tuntuɓi junanmu tsakankaninmu yadda ainihi za mu ɓullo wannan lamari lallai idan zai iya tuntuɓin makaranta ya bada hakuri ko ya rubuta to ina ganin kilan su makarantar za su iya dibawa don ni yanzu matsala kes ba hannuna yake ba wanda yake akwai kuma eh, international communities wanda yake tun lokacin da abun ya faru wannan daren sun kira ni sun tabbatar da cewa lallai ko da ni na jaye a bangare na na jaye wannan kara lallai su kan ba za su jaye ba kuma sai sun yi to kaga ashe ko da ni na jaye a matsayina na abubakar so eh, matsalar kuma tana nan kasa wannan kuma kamar da ka sani muna da ainihi watan eh, union ko kuma in ce maka uh, association academic staff union of polytechnic wanda yake su ma abun ya shahe su an keta haddin su wanda yake ni memba ne na wannan union din kaga an keta haddin wannan union din wanda yake su ma gaskiya a shirye suke lallai su dauki ainihi watan duk abun matakin da ya dace game da wannan Masu haro iya hirar kenan, makon gobe da ikon Allah za mu kawo muku martanin kannen Bala Ibnu na Allah, domin shi sanata na Allah ce shi ba zai yi magana ba kamar yadda ya gaya wa Murtala Faruk Sanyin na ta wayar tarho. To su ƙannen nasa a matsayinsu na suwa kuma bisa wani dalili ko laifi da abubakar meli ya aikata suka sa aka kama shi za ku ji. Kamin na madadin Murtala Faruk Sanyinna da Malam Abubakar Meli da kuma Kiba Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.